نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nufin Ramadan yau Juma'a tara ga watan Ramadan shekara ta arba'in, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul hajji jiya mun tsaya aya ta 33 yau zamu tashi aya ta 34 wa li kulli ummati ja'alna man sata ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم muna magana game da ayoyin da ke magana game da layya da kuma aikin hajji a cewa suka yana cikin sha'air manyan alamomi na Allah da Allah ya sa ga wannan al'umma cewa girmama waɗannan abubuwan yanka da ake yi wajen hadaya da wajen layya yana nuna girmama alamomin Allah kuma yana nuna alama ne na jin tsoron Allah sai Allah ya gaya mana ai ba mu ne al'umma da suka fara layya ba ko hadaya ko suka sai Allah ya ce wali kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma wadda ta gabace ku mun sanya mata lokacin yanka Wata da muke yin layya yadda muke yin hadaya a lokacin aikin haji al'ummomin da suka wuce su ma suna yin irin wannan saboda me liyasku usmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah game da abin da muka azurta shi da shi na dabbobi na ni'ima za ka ran layya da ran wansa hake da ran kwana na biyu duk ba a yadda mutum ya yi azumi ba ko azumin ka fara ne annabi sai ya ce ayyamu aklin wa Shubin wa zikrillah ay kwana wa zikrullah kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah in mutum ana biya ta azumi ba a yadda rallaye ya cire nazarin ka azumin ba ba a yadda wansa ke cire nazarin kawa ba ba a yadda sha gauta wata cire nazarin kawa ba in mutum ya yi kisan kuskure akwai azumi na kafara ya fara bayan sallah ya fara a cikin watan zulkaida to idan ran arfa zai yi ran sallar layya ba zai yi ba haka yan wansa hake ba zai yi ba haka ran sha biyu ga wata ba zai yi ba kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah kuma kwanaki ne wanda aka so a ga ambaton Allah ya bayyana yadda aka yi layya kafin a je masallaci a dinga ambaton Allah har aka yi an dawo sallar azhar sallar la'asar gobe jibi a salloli goma sha biyar ana ta ambaton Allah shine Allah ya ce li yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bayyinatil an'am haka lokacin da aka yanke wa'annan dabbobin ya kasance ana ambaton Allah kun ga liyadkuru ana aka samu asalin cewa bismillahi ga yanka dabban layya dama yanka dabban layya ana cewa bismillahi Allahu akbar haka dabba hadaya in za a yanke ana ce bismillahi allahu akbar an samu ne daga ayoyi guda biyu wannan aya ita aya ta magana game da bismillah game da yanka za mu zo mu cimma wata aya da za ta ce kuma a ambaci a ce allahu akbar Ya ka hada ya ce bismillahi allahu akbar har yanzu dai wannan ayat tana nuna muna ana yin layya ne ana yin hadiya ne da matulana am dabbobin gida wanda muka karanto shekaran jiya cikin matulana am Allah ya ce kala takwas ne da tumaki da awaki da shanu da rakumai sune bahimatul Za zaka wali kulli ummatin ja'alna man sakan lalle kowace al'umma mun sanka mun sanya musu lokacin suka da lokacin yanka liyadku usmallahi domin su ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'ami na da muka azurta su na dabbobin nima amma ku sani da al'ummomin da suka wuce da ku duka fa ilahukum ilahun wahidun abin bautar ku abin bauta ɗaya ne yadda ku Allah kuke yanke ma su ma Allah suke yanke ma yadda saboda Allah kuke sokawa su sokewa su ma saboda Allah suke sokewa game da annabi sai yace nanul anbiya'u abna'ul allati dinuna wahidun wa shara'i'una shatta mu annabawa kamar yan uba ne ba yan uba wanda ake faɗi masu faɗa ba yace yan uba na fadin masu faɗa ana mai masu fada jiyo ba haka annabi ke nufi ba abinda ke nufi uban mu daya wato addinin mu daya dukkanin mu akan tauhidi muke amma shari'o'in mu sun bambanta zai yi mu an ce mu yanka cikin zulhijja su kuma an ce su yanka a cikin wani wata daban da ba zulhijja ba zai yi mu goma ga zulhijja muke yanka zai yi su kaza ga wani wata suke yanka shari'o'in mu sun sha bamban muna da salloli guda biyar wata al'umma kila ta yi guda uku watakila ta yi fiye da haka daidai kowa da yadda Allah ya bashi nashi ibada amma dukkan kowa da kowa Allah dai ɗaya shi ake bauta ma shine fa ilahukum ilahun wahidun abin bauta kuku da al'ummomin da suka wuce duk abin bauta ɗaya ne falahu aslimu gare shi za ku ka wuya gare shi za ku musulunci shi ne za ku mika wuya gare shi za ka asalin musulunci shine ne istislamu lillahi ta bit tauhid mika wuya ga Allah da kadaitawa babu magana cewa ina ganin babu magana cewa nan shari'a ta saba ma hankali babu magana cewa nan da an yi haka da ya ta mika wuya ake duk abin da Allah ya ce mun karanto annabi Ibrahim lokacin da ya aje Hajaru da ita da ɗanta annabi Isma'il inda yake bi wadin gairi zar'in a wani rafi wanda babu tsero baya fitowa babu mutane da ya juya ta ce Allahu amaraka bi hada Allah ya umurce ka aje mu nan yace ce, eh. sai ta ce idan la yubayyuna to yi haka ne Allah ba zai tozarta mu ba shi musulunci abinda aka ce kawai ka mika wuya kai ba ba za ka don ni aka ce sallah a ka hudu la'asar hudu amma magariba uku ba mu sani ba haka aka ce mu yi haka za mu yi shine falahu aslimu ku miƙa wuya ga Allah duk wanda bai mika wuya ba mi mai tahawiya ke cewa wala yasbutu qadamul islam illa ala zahril islam wa istislami wa taslim ko istihari wa taslim cewa musulunci ba zai tabbata ba sai a bayan mika wuya da yin yadda aka ce ka yi don ka ba mu tambaya don mi yanzu misali in ka ce ake hajji za ke nan mina ta kare na alfa ta kare fara nan mun zarifa ta kare in ba ka yi nan ba babu hajjinka duk za ka ga fili ne fallau duk kasa ce kala ɗaya duk duwatsu ne kala ɗaya amma na ake so ka tsaya tara ga wata a yini ake son ka kwanda da gobe goma ga wata na ake so ka je ka yi jifa kuma ba za ka zama musulmi na kwarai ba sai ka miƙa wuya ga wa'annan abubuwan Zaka, wanda zai zuwa ya ce muna addinin kwance kaza amma an bincika ba ga kaza ba sai mu ce bakin iyakan naka binciken ne mu mun mika wuya dama abin da an mika wuya shi da duk abinda musulunci ya gaya maka ka yadda da shi wanda kake gani ne ko wanda baka gani wanda hankalinka ya doka ne ko wanda hankalinka bai kai ya doka bane zai kace hankalinka bai kai ya doka bane in aka baka labari da musulunci zai ce maka yanzu muna gani bayan la'asar muke ya ce maka dare ne da zaka da dare ne kace idanunka ne abba su ga abba su ga hakan ba don shi abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari sun kasu ko dai annabi ya bamu labarin abu mu zo mu gan shi daidai a ce yau wani bincike na kimiyya da fasaha ya tabbatar da abin da annabi ya ce daidai ne in irin haka ta auku daɗi muke ji mu yi murna don shi ma annabi sallallahu haka yake yi lokacin da yana taba mutane labarin almasihu dajjal yana cewa za a yi wani dajjal zai yi kaza ko wani annabi da ya zo sai da ya tsoratar da al'umma ce game da masihar dajjal yana taba al'umma ta yi tsoro game da masihar dajjal yana gaya musu ga fitina ta yi ga abin da za su karantawa su yi maganinta ga addu'ar da za su yi ko da cikin sallah sai ranar talimu dari ya yi tafiya tafiya ta kama shi sai ya ɓace sai ya hau wani tsibiri sai ya haɗu da dajjal dajjal sai ya tambaye shi yace daga ina kake sai ce mai daga wajen larabawa nake sai ce an aiko annabi na karshe yace he eh. yace ina nan nayi kusa hitowa dama shi nake jira da an aiko shi ina nan zan fitowa sai ya zo ya annabi sallallahu sai wannan kaga dai waki yayi daidai da labarin da annabi ke basu sai annabi ya ji daɗi ya hau mimbar ya ce haddasana tamimu dari tamimu dari ya bani labari shi kare aka samu cikin sabai annabi ya ce haddasana wani haddasana tamimu dari to aka ko gobe idan aka ce abu ya annabi ya ce ga abinda zai aukuwa qur'ani ya ce mana kaza aka ce kimiyya ta yi daidai da shi sai mu ji daɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bawa da ake ce mazid bin al Zai zaid bin al dinnan kaddara ta alheri ta cin maya aka yi kidnapping din shi kaga yayin kidnapping din ka mugu ya kaddara ta cin mako to shi kaddara ta alheri ta cin mai ta aka yi kidnapping din shi da aka yi kidnapping din shi aka zo maka aka sai da shi yana ne a matsayin bawa kun ba bawa bane dani yayi ta kai da kawo sai fada ga nana Khadija ta tsaya a matsayin bawa lokacin da tayan annabi biyu suka rasu da Abdullahi da Al-Qasim mushrikan makka suna taimai da ya sai nana Khadija ta doke shi tabba annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bawa ta bashi a matsayin ya rage mai haushi yana nan sai yan uwane ne suna ta suna nema ne sai suka je yana maska ya koma bawa sai suka zo maska. sai suka ce ma annabi sallallahu bawan su ne suna so a tafi da shi sai annabi sallallahu ya ce su fahimta ko nawa aka sai za su ba yace ku je in ya ce zai bi ku ku ya bi ku ba na son ko titi na ku saboda jin daɗin zama da ya da annabi sassan sai ce wallahi ba zai bi yan uwa ne ba kaga eh za ki nafi nika aka kawo wajen za ka ji daɗi kai zama ka da godiya da za a ce ko ka ce da Allah sai da kobi kana da wata bota to shi ya ji daɗin zama tare da annabi sai ya zama a shi yi ka biya tai sai zan duk cikin sahabbai shi dai an ka fata sunan cikin Qur'ani falamma qada zaidun minha wa qalan zawajnaka annabi sai yana so ya zan gidan annabi ko kwanakin da mun kanta sunan abi dawud da an ce an shiga gidan annabi sai a ce aka tarar da ali bin abi talib da zaid bin harisa da abbas bin al-muttalib shi ya zan dan gida sai annabi ya aura mai wata baiwa da ya gada ana ce mata ummu ayman sai suka haifi wani da ana ce mai utama utama bin zaid da suka haifi wannan dan da utama da zaid sai zan kala daban-daban wannan fari wannan baki sai aka dinga yawo ana ce wallahi ba dan shi bane wallahi ba dan shi bane sai annabi sai ya ce al-waladu lil firashi ɗane wanda aka haifa ne tun da shi ne baba ne ɗan shi ne suna nan jama'a dai ana nana kokonto ana kai ana kawa sai wani ya zo wanda yana da ilimin kiyafa in ya gane ka yau nan gobe ya je ga wannan uwanka America zai ce kana da wannan uwa Sokoto ko haka Allah ya hore musu wannan ilimin da ya gane ka ya ga dan uwanka yana ganewa shi bai sa abin da aka yi ba ya zo daga kauye sai iske su sun kwanta sun lullube jikinsu kafafu kafafunsu sun fito ga kafafu biyu farare ga kafafu biyu bakake shi bai san labarin da aka yi madina ba yana zuwa yana ganin su yace inna hadhihi al-aqdama la ba'daha min ba'd yace wa'annan kafafun sashen su daga sashe ne uba da dani da gani duk da bakake ne sai annabi ya ji dadi hukuncin da yayi yayi daidai da waki binciken da aka yaje ya ga ma Aisha yace bace ga yadda al-mudlaji yace ba ya ga Usama da Zaid yace inna hadhihi al-aqdama la ba'daha min ba'd wannan shine sashe na farko duk abin da musulunci ya gaya muna aka ce yau ya tabbata an yi bincike na kimiyya an yi bincike na fasaha an gano sai mu ce alhamdulillah yayi daidai mu ji dadi sai an kace an gano ba haka bane fa sai mu ce binciken zai yi mu abba mu fahimta ba zai yi me zai yi na farko kenan zai yi mu abba mu fahimci yadda ayat ke ba ko hadisi. dalili aka haka shine lokacin da aka zo za a je sulhun hudaybiya sai annabi ya ce wa mutane la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafun sai ce nayi mafalki za ku shiga masallaci mai alfarma kuna cikin kuna amintattu wasun ku suna aski wasun ku suna tsaitsaye aka tashi aka tafi za a shiga sai aka hana sulhu da biya da muka yi magana wancan lokacin sai sai na umar ya ce ah, annabi ya ce za mu shiga yanzu ce ya rasulullah kai manzon Allah ne kuma abinda kake faɗi gaskiya ne kai kai muna alƙawarin za shiga mun zo yanzu ba mu shiga ba ya aka yi sai annabi ya ce na ce za ku shiga wannan shekara ya ce ya ce innakum ladakhiluha za ku shige ya je inda sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya gaya mai daidai irin wannan magana magana annabi sun sai ce daidai ta abubakar kun ga annabi sayyidina umar shine bai fahimci magana ba da annabi ya yi ta annabi ce za ku shiga amma bai ce wannan shekara ba kuma dukkanin su Allah ya ta suka dawo shekara ta bakwai su yi ummatul qada zaka idan aka ce annabi ya ce kaza ko ayat qur'ani ta ce kaza zaka ce ya saba miya an bincike sai mace ce to zai muni a bambanci ayan ba a'a in ayan ba ta ɗaukar wani abu sai haka ne yanzu misali kamar cewa da Allah ya yi misali Allah shi ya sa abin da cikin mahaifa kaga wanda suka wuce na bamu misali ko kwanakin ba shekara talatin ya an ce likita yana cewa namiji ne za su ce ah wannan ba gaskiya ba ne lalle kaza su ne abba su fahimci abin da annabi ke nufi ba a lalle lalle ana gane cewa 'da namiji ne ko mace ne amma akwai wasu abubuwa da ba a iya ganowa babu wanda ya san su sai Allah to idan a yin abin bai da wani ma'ana sai ma'ana daya da aka ce kimiyya ta ce ba haka ba ne an ki za akwai sama bakwai sun ce sun ce ba su ga sama ta bakwai ba ko kuma kimiyya ta ce akwai aljannu akwai mala'iku sun ta microscope sun diba ba su ga mala'iku ba su ga aljannu ba sai mu ce ƙarya kuke yi abinda Allah ya faɗi da annabi ya faɗi su ne daidai ko ya yi daidai da zahiri ko bai daidai da zahiri ba me dalili hadisin da ya tabbata ya inganta cikin sahih bukhari cewa akwai wani sahabi da ake ce muhasib bin abi balta sahabi ne na manzo Allah sallallahu Ya yi yayi hijira ya yakin badar sai annabi nan zai je makka yaki sai ya rubuta wasiƙa yace akai ma mutanen makka a gaya musu cewa ga ga Muhammadu na annabi Muhammad nan zai zo ya yake su dan yana ɗan uwa yana so kare mai ɗan uwa ne sai ba wata mata ta kama hanyar makka sai mala'ika jibril ya sauko ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda ake cira mata kaza tana waje kaza kuma ga takardar take tare da ita sai annabi ya aika Ali bin Abi Talib da Zaid bin Al-Haritha yace su je tana waje kaza tana da takarda su karbo suka je suka jiba ta ba su ga takarda ba har sun juyo sai Ali bin Abi Talib ya ce ah to annabi ya ce fa takarda na gare ta in ga yanzu ga hadisi kwata kwata ko to amma ga waki kwata kwata ga ba kun babu takarda gare ta sai ce wallahi ƙarya kai, annabi ba zai ƙarya ba magana annabi ta gaskiya sai ya dawo ya ce ko ki fidda ya hije zari takobi ya ce ko ki fidda takarda ko in yi miki tsirara yanzu sai ta fi zuwa cikin kiso ashe kiso ta yi da yaji tana cikin farinta kun ga kenan wai ƙarya ita ta yi ƙarya hadisi shi ya yi mai shi ya gaskiya don haka falahu aslimu ku mika wuya ga Allah ku mika wuya ga addinin musulunci in annabi ya ce kaza in Allah ya ce kaza shine daidai duk wani bincike da aka yi binciken banza ne za a zo a yi Dalton's atomic theory ko waye a aka of Dalton's atomic theory ai kuma bincike da ake a ce kaza kuma wani ya zo ya gane ya ce ba kaza ba ne. wannan kaza ne wannan kaza ne ai ce ana gane cewa ba haka ba ne. don haka ko wani ya zo da bincike inda ya saba ma musulunci kwata kwata ya saba aya ko hadisi sai mu ce a mai san mai mun kan hu aslimu ga Allah muka je ka wuya duk abin da ya faɗi mun yarda wa bashiril mukhbitin Nashi tun babu kimiyya babu fasaha annabi sai ya ce yayi isra'i da mi'raji ya je sama ya je baitul maqdis aka zaka ce ma abubakar siddiq ga abin da ya ce ya fadi aka ce yace in ya fadi yayi gaskiya kawai mu abin da muke jira ya faɗi kawai in dai ya ce yayi to yayi kawai ba mu san shi da ƙarya ba kuma abin da aka ce muna mu falahu aslimu mika wuya gare shi sai Allah ce wa bashiril mukhbitin kai bushara ga masu kankantar da kai musulunci yana son masu kankantar da kai kankantar da kai gawa ga Allah ya kasance cewa duk abin da Allah ya ce kai zaka mika wuya kai babu girman kai don shi musulmi muke fata Allah ya sa mu aljanna muna kankantar da kai fuska tana da kima tana da girma amma sai mu kai ta kasa mu ce Allahu akbar in ga mun kai fuska kasa sai mu ce Allahu akbar Allah shi ya fi kowa girma don haka Allah bamu da wani girma kacin mu kai fuska kasa mun kai fuska kasa idan muka yi sujuda kuma sai mu ce subhana rabbiyal a'la sai ya tabbata ga ubangiji mu madaukaki in muka yi ruku'i muka duka sai mu ce subhana rabbiyal azim Allah girman ka ya muka yi ruku'i sai mu ce subuhu quddus rabbul malaikati war ruh saboda me saboda mu girmama Allah domin Allah ya ce muna ah, wa bashiril mukhbitin kai bushara ga masu kankantar da kansu ga Allah ga masu yi kasa kasa wanda ba su da girma ba su girman kai ga doka Allah mutum bai ganin na karantu na ka abinda Allah ya ce ni ina ganin kaza ya bincika adiba ga kaza mutum bai haka wa bashiril mukhbitina haka ana so mutum mai kankantar da kai ga bayin Allah Allah tabaraka ta'ala yake ce ma sahabbai yake yake cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونكم ويحبونه يحبونهم ويحبون وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه دون يرد يبقى الدين فسوف يأتي الله بقوم الله زي زود وسمتاني يحبهم وان يكي سو ويحبونه سما سنا سوني me sufeti su sai azillatin alal mu'minina masu kankantar da kai ne ga mu'minnai a izzatin alal kafirin masu izza ne ga wanda ba mu'minnai ba ba son musulmi ya kare kai ne ga wanda ba ba musulmi ba yana kankantar da kai yana roƙon abin duniya don shi ‘yan uwanmu da ke tashi daga nan su dai Legas bakin coci suna bara wani iyakar abin kunya kenan da wanda ya je irin wannan coci yana bara da wanda ya je yana sata zai bambancin su kai wannan ya fi wani karfi ne duk haramun suke ci kuma wannan ya zan adillatin alal kafiri na mai kankantar da kai ne ga kafirai kuma duk mutumin da adda kuɗin mota daga nan zuwa Legas bara gare shi haramun ne ya ja da su mana duk wanda adda kuɗi zuwa Legas yana da abincin da zai ci zuwa Legas zuwa waye amma ta zo su bakin coci suna kankantar da kansu ga kafirai Allah ya ce muminai ba haka suke ba wannan ya zo a zillacin alal mu'minina masu kankantar da kai ne ga mu'minai a izzacin alal kafirina masu izza ne ga kafirai don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan hanya ta hada ku da ahlul kitabi kada ku kauce musu ku adda hanya domin ku ne manya amma ana son musulmi ya kasance da shi da babba yana kankantar da kai ne ga wanda ya riga cewa la ilaha illallah dan dai wannan ya fi shi shekaru cikin shafatan ba da sallah in sun yi daidai ga ilimin qur'ani sun yi daidai daga kaza ga kaza ya dibi waye aka fara haihuwa waye fi shekaru waye fara hijira domin mai domin girman idan ya riga ka sai ka kankantar da kai ka dawo kasa gare shi annabi ya ce mata wa ba ahadun lillahi illa ghafahu Allah mutum bai taba kankantar da kai ne ba saboda Allah face Allah ya gwada girma ne in girma kake so to ka kankantar da kanka sai Allah ya gwada girman ka amma in ka zo ka cika abin nan kan gwada girma sai sanci cewa Allah bai gwada girman ka ba Allah ya ba mu ikon yin tawazu da kankantar da kai shi ake nuna babashiril mukhbitina Allah ya ce kai bushara ga masu kankantar da kai ya zai sifar su Allah ne da idan zuke قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah ce siffa waɗancan walahu aslimu masu miƙa wuya ga Allah masu kankancin da kai ga Allah alladina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wayanda idan an ambaci sunan Allah idan an ambaci Allah sai zuciyarsu ta kada ta yi kasa sai kasance ya girgiza musu zuciya ambaci sunan Allah zaka za ka gan su wata suna kuka Allah ce innamal mu'minuna alladina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minuna alladina idza zukira Allah wajilat qulubuhum إذا ذكر الله وجلت قلوبهم su waɗanda sai sani ɗaya waɗanda amumin mumin ne waɗanda ya ambaci Allah zukatansu suna girgizawa sai suka ambata suna Allah yana girgiza musu zukata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangiji su suke dogara cikin suratul zumar Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadith Allahu nazzala kitaban mutashabihan فثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban Allah ya saukar da mafi kyawun littafi Wani mafi kyawun zance wani littafi mutashabiha mai kama da juna masaniya wanda ake yawan maimaitawa ai da karatu na maimaitawa ko ina da ana tafsiri takshairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum hufatun wa'anda suke jin tsoron ubangijin su suna tashi bai kasance mutum ya ya ji tsaka jiki ne ta tashi an bade wani wani hukunci a thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sanan zukatan da fatan su taushi zuwa ga ambaton Allah ya ambaci Allah a haka Allah ta tabaraka ta'ala a cikin suratul maida ya siffanta masu imani yake wa idza sami'u ma unzila ila rasulika shara'a Allah yana magana ahlul kitabi ne yace wa idza sami'u ma unzila ila rasuli ahlul kitabi wanda suka yi imani da wannan littafin idan suka ci abinda da aka saukar sama manzo kara ayunahum tafidu min ad-dami sai kaga idanunsu suna zubar da hawaye mimma arafu min al-haqqi na abinda suka sani na gaskiya ne an faɗi wannan a taura an faɗi wannan a injila shi din dai ne yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a shahidin wato shi mu'mini ko da yaushe zuciya ta kadawa take game da Allah imani ne karuwa yake yin ana wa'azi wani sakon Allah da yake yin ji ana wa'azi sai ya ji tsoro zuciya ta kada ka ji ga jiki ne ta tashi ya ji cewa ashe na ya sako kaza sai ya tubo ma Allah to ko da daga baya ya koma irin wannan sakon idan in ya ji wa'azi zuciya ta yana kaduwa to har yanzu ana da siffa ta imani tare da shi saboda imanin karuwa yake don shi Allah ya ce wa idza tuliyat ma ayatu zadatum imanan ta imanin ya karu imani bai zama daidai ko wani lokaci wani mutum ya ce masa idan Abubakar Siddiq Allahu anhu ya ce mai ina cin tsoron akwai fuci tare da ni ya ce me kake yi ya ce ina in ina inda annabi ta yanzu imani na ya karu sai in ji duk abin da aka ce na yadda na ba inda cikin koma cikin iyalai na sai in na shagala duniya ta kama ni sai sai na baka yace ni kan ji haka yadda shi suka je da annabi sallallahu alaihi wasallam sai inda kuna zama in yadda kuke inda nake haka kuke ko da yaushe da mala'iku sun tafi sun dinga yi muku musafaha lakin sa'atan fasaha, sai dai wani lokaci imani ya karu wani lokaci kuma ya dan ja da baya baka inda ahlus sunna al imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana ragewa kuma kowa ya saka ba mai kare haka kai kanka idan ana wata kiyamun lele kana tsaye ba daidai yake in kana wajen teburin mai shayi ana shakatawa ka san ba imanin ba ɗaya bane in kana wajen wa'azi ana karanta maka ayoyin tashin kiyama ana nuna maka kudurar Allah yadda kake jin kana son Allah da Annabi ba daidai bane in kana kallon wani wani film din da ba baka bai dace ka kalla ba da ma asali ka kasa kanka to abubuwa imani yana ragewa yana karawa don haka Allah ya ce su dai mu'minai su ne wa'anda ya ambaci sunan Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su kada zukatansu su girgiza wasabirina alama asabahu su mu'minai su ne masu hakuri game da abin da ya same su babu abin da ya wahala hakuri rashin shan sake cewa mai hakuri yakan dafa dutse in ka dafa ka dafa bai kai hakurin bane kawai kaga kenan an ana jarraba ka ne kawai ka dafa ka dafa ka gabe da dawo ba kawai ba ka kasa hakuri ne zaka hakuri haka ake hakuri haka muke ga masu aure sai ga. wata ɗaya mutu yana so ya suke mata sai mace ka kai hakuri wata ɗaya ka yi hakuri ba duk a komarin ka take kullu ha wata ɗaya baka yi hakuri ba ke ma komarin ke yake kullu ha wata ɗaya ke ci a kashe aure wata ɗaya ba yi hakuri ba a yi hakuri dai a yi wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har sai Allah ya ga cewa ka yi hakuri Allah ya tabbatar da cewa mu an basu wasu annabawa da Allah ke cewa lalle lalle inna wajadnahu sabiran haka Allah ya ce ma annabi Ayuba ko ni'mal abd innahu awwab sannan da wasu annabawa baya dai bayan Allah ya gaya mana annabi ayuba ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab ya ce wa isma'ila wa idrisa wa wa kullum mina sabiri dukkanin su masu hakuri ne zaka za ka yi hakuri a kai lokacin da za a ce lalle lalle wani ya yi haƙuri jama'a ma za su kai lokacin da za su shaidan maka cewa lalle wani ya yi hakuri sulhun aure muka ko da yaushe akwai wani mutum da zai saki mata ta mutanen unguwa da 'yan uwan ce wallahi yayi hakuri duk cikin ba mai iya tsayawa yayi wannan doguwar dadewa saboda irin azabar da ya sha wata ma ita za a ce lalle lalle wannan ta yi hakuri wallahi mun kace du irin hakurin da ta yi tana zuwa gida ana ba ta hakuri babu mai iya yin shi to ana so ka yi haƙuri zuwa wannan dama shi ne ƙololuwa na haƙuri ka yi haƙuri da abin da wani ya yi ma dama haƙuri ya kasu kashi uku ibn tamiya na da wata wani littafi da ya saba a risala fi sabri littafi ne game da haƙuri ya ce haƙuri ya kasu kashi uku haƙuri na farko shi ne haƙurin bauta ma Allah kun gani nan ku zo nan ana tafsiri duka kun cika masallaci kuna saurin abin da Allah ya ce ayi dukkanin ku hakuri kuka yi wani yana can bai taba zuwa tafsiri ba tun da aka fara azumi kaga an cika an cika masallaci ana sallar tarawih duk wanda kaga ne wurin hakuri yayi wani bai taba zuwa ba kaga an cika masallaci ana sallar juma'a an cika masallaci ana hamsu salawat wani baya zuwa baya iya haƙurin so biyayya tafi masallaci don shi Allah ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha sai malamai suka ce wannan ayat ta nuna ashe yin sallah haƙuri ne ashe yin azumi haƙuri ne a ranar nan da ake cikin wani ya wahala ya wahala ya wahala amma wani yana nan bai azumi wani labewa ya kai kawai ya sha ruwa ne ya boye in ya ce yau mu kai sha bakwai babu wanda ya sani kuma ga ya sha ruwa to amma wanda bai sha ba ya yi haƙuri amma kun cikin haƙuri wannan na ka wata tafsiri haƙurin ka je sallar tarawih haƙurin ka zo an yi sallar juma'a da kai ka zo an yi sallar sallar jami'a da kai wannan shine haƙuri mafi karanci. shine in shi dai kaka to kana hakuri karamin hakuri kai sunan ka karamin mai hakuri amma dai kai hakuri domin Allah ya ce wasu wasabir alaiha ya nuna cewa ana bukata hakuri hakuri na biyu shine hakuri ka ba sabon Allah ka ba dun mai zuwa in ka ga masallacin juma'a ya cika an yi hakuri an zo nan kuma fada na iya barkewa tsakanin mutane nan kuma wani na iya dan aron takalmin wani in ka ga an zo sallar tarawih an zo komai wani na iya in ya gama zai je kalli film din da babu kyau wani na iya in ya gama yayi wayar da babu kyawu wani yana gama in yayi kaza kaza zaka hakuri wanda yafi wannan asabru anil maharim ko asabru anil ma'asi kai hakuri kake yin abin da Allah ya hana ma Allah ya ce abu kaza haramun ne don dai Allah ya ce haramun ne sai in ki ne wannan kafi wancan wanda ya je sallar tarawih hakuri wanda shi yana zuwa sallar tarawih yana zuwa sallar juma'a yana zuwa wajen tafsiri yana zuwa sallar asuba amma shi kuma Allah ya ce a bari bai bari yana dan takawa wanda ke hakuri yana bari barin abin da aka haranta ya yi wahala bisa ga yin abin da aka ce a yi yin azumi da yin sallah da yin hajji da ba da zakka masu sauki ne ciki sai an yi hakuri ake iya yi dalili ga wasu sun kasa yi kuma Allah ya ce a yi hakuri amma sun fi sauki bisa kamewa daga abin da Allah ya haranta hakuri na uku babban shine wani ya yi ma asabru ala layi. Ka kai hakuri da abubuwan da Allah ya kaddaro yi hasarar ta ɗanka ya rasu kayi hasarar dukiya kayi hasarar lafiyar jikinka wani kawai ya take ka kana gani amma kai yadda Allah ya kaddaro ka gani ga shi shi ya take da yanzu sai an yi rigima an yi bala'i sai kai hakuri ka kyale shine asabu ala Shi shine Allah tabaraka ta'ala ce wasadirina alama a asabahum wannan sune Allah ke magana yanzu nan wanda ke hakuri ga abin da ya same su ba haƙuri ga bauta ma Allah ba ba haƙuri daga kame kai daga sabon Allah ba haƙuri daga abin da ya same su na musiba na rasuwa na don shi annabi sallallahu hadisi ya inganta don wuce wata mata kuma irin wannan haƙuri ana yi ne ne duk lokacin da musiba ta same ka ba ta bayan shekara ɗaya baka yi haƙuri an dade ana shari'a kotu an dade ana rigima a yanzu yanzu kake haƙuri wata mata annabi ya iske ta inda kabari tana ta kuka sai ya ce ya amace la ittaqillaha wasbiri ya ke bai wa Allah ki ji tsoron Allah ke haƙuri sai ta ce ka kyale ne ilaika anni innaka lan tusab bi misla ma usibti bihi ko innaka lan tusab bi misli musibati tace ta batun ka kyale ni kai ba kai aka sama irin musibata ba inda kai danka ya rasu da haka za kai ba ta san kowaye bane sai da ya wuce ya tafi gida aka yi kin san wanda ki gaya mu magana manzon Allah da ki gaya magana sallallahu alaihi wa sallam sai ta ji tsoro zuciya ta kada ta yi sauyi ta samu manzon Allah sallallahu alaihi gida ta ce ya rasu rasulullahi wallahi ban san kai bane da ban faɗi wannan magana ba sai annabi ya ce mata asabu inda sadamatul ula hakuri lokacin da musiba ya same ka bugu na farko da musiba ta same ka lokacin kake hakuri yanzu in kahiri aka yi mai rasuwa ya dinga kuwa yana harguwa wayo Allah wayo kai ne bayan shekara uku za ka ga in club din su ya ce na kwallo yana dariya yana kuka sai a ce ya hakuri bai hakuri ba hakuri shine lokacin da musibar ta samu idan ka hakura lokacin da musibar ta samu shine ka shiga cikin na alama a sabahu da masu hakuri ga abin da ya same su Allah ce siffar su ta gaba wal muqimis da masu tsayi da sallah zulma kawo ga tsaye sallah muna ta nanatawa mun yi sa'a mun yi arziki mu hausa fulani mutanen arewa yadda muke Allah ya cece mu iyaye da kakanni suka aza mu a sallah muna ta yin ta na ta ba ku labari a hudu ba na ba da labari a tafsiri wata shekarar na ba ku labari akwai wani mutum a Sheikh Abdullah Murad ɗaya daga cikin ɗaliban na Sudan Albani da ya karanta da mu ne cikin aji yana cikin koyarwa ce na yi yawon duniya ban taba ganin inda ake kiyaye sallah da tsaisuwa da kula da ita kamar Najeriya ba arewacin Najeriya Allah ya hore muna wannan ana tsayi da sallah ana kula da sallah wannan Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu tarbiyya ce da aka aza mu saurayi yanzu ya kai shekara ashirin da biyar talatin cikin unguwa in bai sallah sai zaka man mujiya kowa ya tsane shi kowa baya son shi wata ran dole sai ya ɗauki buta ya shiga to ba nan ba nan gizo ke ya shiga ya shi yayi alwala ya shiga masallaci to ba nan gizo ke taka ba na baya masu tasowa yanzu haka ne iyaye yi uba da kake yanzu kai shekara ka talatin uba kake ya kake da yaron ka wajen sallah ya uba da shekara talatin da biyar ya kake da yaron ka wajen sallah kana yin yadda iyayenka ka yi ma kana yin yadda za ka yi kokari ka yi tarbiyyar wani jeri da ka kai tarbiyyar ka wannan kalubale ne mu zama cikin bayin Allah wal muqimina salati masu sai da sallah wa ma razaqnahum yunfiqun da masu ciyarwa daga abin da muka azurta su masu sadaka masu kyauta masu yin zakka ya ce wa ma ma razaqnahum yunfiquna abinda ke fara shigowa shine shine zakka sannan wa mimma razaqnahum kuna ita ma tana nuna sadaka ta kasu kashi uku sadaka ta kasu kashi nawa uku kamar yadda hakuri yanka suka shi uku akwai sadaka ta ka ba da duk abinda ka bai ma ita ake domin ma razaqnahum kuna kana da miliyan goma sai a ce kwamitin masallaci a taimaka fi sabilin layi sai ka ɗauko ɗari biyu ka zuba cike ɗari biyu ta kana mi ɗari biyu za ta yi ma kana da miliyan goma kuɗi ne wannan kana ta cikin mota ka gansu ga hanya za ka ɗaka yi fakin ka ɗauka ya ka ce ga a ce ana raba naira ɗari biyu biyu wanda hada miliyan goma yana tsayawa shiga layi ya ce saura mutum talatin a kai gare shi ba zai yi ba wannan ba komai ba ne ka gama ci abinci ka koshi ka aje almajiri ya ce ya almajiri ka ce a bashi in ka bai wannan sadaka ka yi akwai lada amma bai nuna kana da imani da ana cewa saraka ta tadullu ala sirkil iman daga sirq ka samu ta daga gaskiya wai duk wanda ke dokar dukiya ya bai to ya da imani sai in kana irin wannan saraka kana da lada saraka ce akwai ta amma ba ta nuna kana da imani ba ta nuna kana da imani saraka ta biyu mai nuna kana da imani shine wanda Allah tabaraka ta'ala ce wa yudayimuna ba'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira da wa'inda ke ciyar da abinci ala hubbihi akan su suna so ne ba ya ishe su bane ba ka cika koshi bane kana bukatar da a yi da shi ka a ce ya almajiri ka bayar ba an kawo maka ɗari dudin dama ta ishe ka an baka ita ne ta jauɗa cikin aljihunka ba ka kana bukatar da a ba shi ba a abin da ake ne wanda naira dubu ɗaya ga rai a ce sadaka fi sabilin ya ɗauki ɗari biyu ya bai shi ya ba su a daga abin da yake so ne tun mai naira dubu yana son ɗari biyu kuma zai iya kasuwanci ya ci ribar ɗari ko ɗari biyu kuma in ya gana eh, ba da ɗari biyu yana iya tsayawa ya ansa wata shi ne a wai ɗi muna ɗama ala a kan suna so ka cire wani abu ka bayan wanda wannan abin kai ma kana so ne duk da kana da wanda ya fi shi amma kana so ne wannan ita a sadaka wadda ke nuna kana da imani kuma ita a sadaka wadda Allah ce lan taralul birra hatta min ma tuhibbuna ba za ku samu nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so ba sai kun ciyar ba ba cewa ba ɗaya min ma ta hibbuna daga abin da ko kai an ka baka kana so ko kai ka mai baka kana so in ka bada iri ne shine sadaka wanda ke nuna gaskiya imani akwai ta uku wanda ita Allah bai ce a ita ba babu inda Allah ya ce a ita sai dai wanda suka yi ta ya ba musu shi Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kana cin yunwa da yugare ka zaka je ka ci abinci sai ka ji ana neman wance ba ko saboda Allah sai ka doka ka basuwa Allah bai ce ka yi ba don kakka ka dawo sauka da wannan babu inda Allah ce wannan sadaka sai dai waɗanda suka yi Allah na yaba musu mutanen Madina kenan soke abin da suke su bayan haka mutanen makka muhajiri da irin wata abubakar siddiq ke yi a ce ni kan ma iyalanka ya ce tarattu lahumullaha wa rasulahu ya Allah na ban na manzo Allah na ban musu Allah da manzo komi daga ran na kwashe na kawo fi sabilillahi sai Allah ya yaba yace allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala ya kai abubakar fala sawfa yarda Allah zai yarda da kai Allah yace shi abubakar shine allazi yuti malahu yatazakka shi wannan da ke kawo dukiya kai shi abin da yake bukata ya tsarkaka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza shi sai abubakar babu wani wanda ya taba mai ni'ima da yake so ya rama in ya dauko sadaka ya kawo a musulunci shi mai cikin wanda da an ba su sadaka ko da musulunci ya isko shi da dukiya ta isko shi tun farko shi ka bai ka ko da karshe in ya bai ba ramuwa ne yayi ba shi ya bai ne wa mali adin inda mumin ni'matin tujza me yasa yake bai Allah ce in labci ga a wace rabbihil ala shi kawai sai na abubakar abin da yake yana neman yadda ubangiji ne madaukaki to wala saufa yarda kai sai na abubakar da sannu Allah zai yarda da kai yi ma alƙawari zai yarda da kai kuma zai yarda da kai to irin su suke irin wannan sarakar da ka ba su a duka kawai baka damu ba amma annabi ko sahabbai bai ba kowa yake ansa ba lokacin da sa'ad baya da lafiya ya ce ya rasulullah ba la ya rusuni illa ibnatan li babu mai babu mai gado na sai diyata afa saddaku bi jami'i ma in yi sadaka da dukiyata yace a ah. in yi sadaka bi sulusai mali yace a ah. in yi sadaka da rabin dukiyata yace a ah. yace bi sulusi mali kala la asul kala asulu wa sulusu was-sulusu sai sai an shi dai bisa uku sai an shi wani yanki sai an shi wani yanki na dukiya shi na Allah ce Allah ne idan zukiwa Allahu wajilat qulubuhum mu'minai sune wani ya ambaci Allah zuciyarsu tana kadawa wa sajirina alama asabahum da masu hakuri ga abinda muka jarabce su da shi abinda ya same su wal salati da masu tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna da kuma masu ciyarwa daga abin da muka azurta su sai mai gaba wal ja'alna min sha'a الله لهم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فإذا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك Allah ce wal budna raƙummai da kuka gani ja'alna halakun min sha'airillahi mun sanya muku su a matsayin alamomi na Allah wanda ake yankewa wajen hadaya mun karanta ji Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'airillahi duk wanda ya girma manyan alamomin Allah muka ce daga cikin fassara shine dabbobin da aka yankewa don Allah ce wal budna raƙummai ja'alna halakun min sha'airillahi mun sanya muku su cikin alamun Allah alamun da ke nuna akwai Allah alamun da ake yankewa wajen kalima Allah haka can aya ce kenan wanda ya yanka babban rakumi ya yana yana da tsoron Allah kamar yadda muka ce wanda ya yanka babban shanuwa ya nuna yana tsoron Allah wanda ya yanka babban rago ko babban Afiya, ya nuna yana tsoron Allah kamar yadda malamai suka fassara domin waɗannan rakuma an Allah ya sanya su ne alama ta Allah wanda za ta layyaga ta an yi ga hadaya an yanke lakum fiha khairun akwai alkhairi da yawa gare ku nage ba haushe ke cewa nage daɗi goma ko nake alheri gare ta a sha haka kuma a sha nono ta ɗauki kaya ta ɗauki da mutane a yanki a cinama abubuwa ta yawa ta yi noma don ita shaniya ita addaidai da mumini a cikin mafalki in kai mafalkin kana ta bugun shanuwa to kana cuta man mumini in ka falka ka ce to akwai alaƙa da mumini babu kyawu saboda ita shanuwa albarku gare ta da yawa komai a sha nono a yi noma a kai ta kai taki gona ta yi ta ɗauki mutane ta yawo da su da je mun kanta duk ta tare na wanda ko ba za ka halice ta ba sannan a yanke a ma a yi bautar Allah a yi duk bukukuwan da ake da ita Kina Allah ce wal budna don wasu malamai cikin fasara budna duk na hashanuwa ma ana ce mata ana ce mata badna malamai akwai masu fasara cewa hashanuwa ana ce mata badna wani kana shek Muhammad al Shankidi ya ce a shanuwa kauli mafi inganci ba a ce mata badana dalili kuwa domin annabi sallallahu ya ce wani hadisi na cikin bukhari da muslim wanda ya sauko zuwa masallacin juma'a je sa'a ta farko ka annama ka raba fadna wa man zahaba fi sa'a saniya ka annama ka raba bakara da annabi ya rarrabe a shar badana akwai bakara da haka kauli mafi inganci ba za a ce mata ba badana ba duk da wasu malaman tafsirin sun ce mata ita ma badana sai Allah ya ce lakum fiha khair akwai alkhairi cikin cikin rakumai da aka ce ku yanke fadku usmallahi alaiha sawafa ku ambaci sunan Allah akan ta har yanzu dai bismillah ta fito ku ambaci sunan Allah akan ta tana tsaye dunya rakumi ana soke shi na tsaye ne sai a tsaye akan kafafu guda uku sai a ta kasance maƙulatul yadda lusra sai a tankwahe kafa ta hagu ta gaba ta gaba ta hagu sai a a ɗaure ta sannan sai a soke shine tsawafa tana tsaye fa wata wajabat idan gefen ta ya fadi kasa wata ya kasance ta yanku an gaba? fa kulu ku ci gare gareta wa mun qaniya ku ci mai wadatar ku yi ciyar da mai wadatar zuci wanda ba zai zo ya tambaye ka ba ko an yi layar gidanka ko an yi ko har ya kai shi ba zai zo ya aiko ya ce don Allah a shi nama ba Shi ne alqaniya yana da wadatar zuci amma bai da shi gida ne ba a yi laye ba amma ba zai fito ya roƙe ka ba wal mu'tar da kuma mai bara mai tawaye ce a taimaka a ba kasuwa fi sabilillah shi ma a bashi daga ciki sai Allah ce kazalika sakharna alakum kamar haka ne muka sauwake muku su kai baka yi saka tun kayi raƙumi ba raƙumi ya fi ka ƙarfi raƙumi yana iya kashe ka amma sai Allah ce sakharna alakum sai muka sauwake muku su sai yaro dan karami ya jara kuma yana tafiya da shi domin me domin Allah ya sauwake shi gare mu wa ce ta Allah ba dubara kanmu ba ne. duk da haka don me la'allakum tashkurun ko da za ku gode ma Allah ya kasance kun yi godiya ga Allah cewa Allah ya sauwake muku kamar yadda ya sauwake mana duk abin da a sama da kasa wa sakhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu Allah ya sauwake muku abin da a sama da kasa dukkanin shi daga Allah to da an ka yanke wa'annan rakuman da tumaki da shanu to mi an Allah ciki lan yanala Allah سخرها لكم لتكبروا الله على Allah ya ce lan yanala Allah luhumwa kusan wa naman layyar da nama hada yan bai samu Allah ba ba naman don ana ta ku girmama ku girmama sai ku ku girmama domin a aji nama Allah Allah ba ya sun naman naman ba shi zai kai ma Allah ba wala jima'u haka jinin har yanzu kasa hausa da ana cewa jini an na Allah jini an na Allah to Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha jinin baya samun Allah naman baya samun Allah walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai tsoron Allah daga zuciyarku shike samun Allah yadda aka ce wannan ragon dubu 50 yake yana layya kana da hari aka ce ga na 70 kaji Allah ya ce zalika wa man yu'addim sha'ir Allah saboda tsoron Allah kan batuwa kar sai na dubu 70 to wannan tsoron Allah naka shi ka samu Allah ka yanke saboda Allah kowa yana da dubara akwai mutanen da kaza yin dubara ce su ba su laye sai dai a yi su ci nama ba dubara ba ce kowa yana da irin wannan dubara ya ce ya aje amma mutane saboda tsoron Allah sai su shi da kuɗi su yi layya domin lada ta kai ga Allah akwai mutanen da suna da kuɗin zuwa aikin hajji su dubara gare su ba su biya aikin hajji yana da kuɗi sun kai miliyan biyu an ce jira hajji miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ba zai biya ba yana dubara yake hili yake saye ya aje wai dubara gare shi to shi kuma wancan ya biya jira hajji dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar cikin miliyan biyu inda aka ya je ya yi hada ya yi bidiya ya lace walakin yana da hutta kawamin kuma wannan tsoron Allah na ka san Allah ya baka dama wacce ayat Allah ya ce wala la'allakum tashkurun domin ku gode wannan godiya da kai take samu Allah Allah ya san kana jin tsoro ne yanzu kai godiya kai don ya ce ayi Allah ya san kana da abin lafiya kai wannan shi ke samu Allah kadhalika sakhara lakum ga haka ne Allah ya sauwace muku wa'annan dabbobin litukabbiru Allah ala ma hadakum domin ku girmama Allah ga abin da ya shirya da ku gare shi na yin layyarayin hadaya don haka Allahu akbar ta hito can a mace Allah na a ce Allahu akbar don haka in an ka zo yankewa ana cewa bismillahi Allahu akbar kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ga yazo abin layya yace bismillahi wallahu akbar haka ake ake karantawa in za a yanki dabban layya in mutum zai yanki dabba ba ta layya ba in yace bismillah yayi amma dabban layya na sai yace bismillah Allahu akbar saboda Allah yace kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha domin ku ce Allahu akbar ku girmama Allah kuma annabi cewa bismillah Allahu akbar alama hadakum ga abin da ya shirye da ku da shi wa bashiril muhsinina Allah yace kai bushara ga masu kyautatawa don haka Allah ya samu cikin masu kyautatawa mutum ya kyautata layya ce ya kyautata aikin hajji ne ya kyautata hadaya ce da fidiya ce ana za mu dakata a yau abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukata mu ya shafe cikin littafin mu kusan na ce muku suwatul hajji an sauka da ita lokacin zaman gida lokacin tafiya da yini da daddare da makka da madina yanzu mun gama ayoyin da ke magana aikin hajji, ko bi za mu tashi ayoyin da ke magana game da jihadi kuma inna allaha yudafi wa alal ladina amanu haka ayoyin suke na suratul hajji طيب كنت بقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد، أنا محمد بن سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم أسلم ولا يا إله إلا الله إن شاء الله. سلام الله ما أتعبوني وشو من الشيء ما أتعبوني. wata abin da ya kamata mu sani shine mu yi tuba zuwa ga Allah wayannan alfashoshin da mutane suke ta mu za mu ce duk da ba ake ta aikatawa mu ji tsoron Allah kowa ya san zai haɗu da Allah ya ji tsoron Allah ya daina ya tuba zuwa ga Allah wasu abubuwa ba su bukata kai ma ka san hukuncin kanka ka san ba karamin hukunci ne a kanka ba lalle kawai kai ta kuka ga Allah har rayuwarka ta fita har ran da kan mutu kai ta kuka zuwa ga Allah don in ka tuba ba ka tabbata an karba amma kana tuba da fata a karba kuma Allah yana karba tuba ne ga masu jin tsoron Allah karbar yin wannan abin gaba ɗaya ka bari ka fita batu ne kasance ba komai ba yana cikin alamar cewa lalle tuban kwarai kai don haka sai mu ta tuba ko sallah da riga mai hoto ba a yi duk riga ko hoton mutum gare ta ba a yi bale hoton jemage inda akwai hoto domin mala'iku ba su shiga inda mala'iku rahama ba shiga inda hoto yake zaka mutum yana da riga mai hoto ba a sallah da ita amma in yayi akwai sallah amma ba a yi wallahu ta'ala ne فسولا منافقا مع الذين يدعون ربهم yi والعشي يريدون ka yi حقوي ah, da kanka tare da waɗanda suke ambaton Allah suke ambaton Allah safi da yamma suna neman fuska Allah suna neman yadda Allah wala ta ta'du aynaka anhum kada ka kauda idon kada gare su tuyidu tuyidu zinatul hayatid dunya kana son kawar rayuwar duniya wannan ayat ta sauka ne lokacin da manyan manyan mushrikan makka suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna son mu musulunta amma da sharadi ta yi mana namu masallaci daban namu wajen zama daban ba za mu zana da haida talakawa ba sai kasance za mu dinga zuwa in masu kuɗi mu manya muka kare suna kira irin su bilal su zo inda kake talakawa sai annabi ya fara tunani fa ina son mutanen nan su musulunta ko haka za mu fara gwadawa mu yi karatun safin mu yi karatun yamma sai Allah ya saukar da wannan ayar sai ce fasirna saka ma ne una rabbahum bil ghadati wala shi kai hakuri da rayuwarka tare da waɗannan da ke ambaton ubangijin su da safe da yamma yuwiluna wajahu su tukka Allah suke nema su yadda Allah suke nema wala ta'du ainaka anum kada ka tsallake idon ka daga gare su turidu zinatal hayatid dunya kana son kawaraye duniya wala tusai man akfanna qalbahu an dhikrina kada kai da ga waɗancan da muka gafaltar da zukatan su daga daga ambaton mu zaka kai musu da turidu zinatal ayatin duniya kana son kawar rayuwar duniya kan bi su ka tsaya tare da wayannan wannan shi abin da wannan ayat ke kuma wannan shi ne sababin saukar ta wallahu ta'ala alam ya halatta ka fara yi tikafi tun ran ɗaya ga watan ramadana ko kuma ka je can ƙarshen ramadana ka yi na kwana ɗaya ko kwana biyu ya tikafi inda mazhaba abu hanifa yana halatta duk shigo masallaci kai niyyar i'tikafin yana kai tashi kira i'tikafin kai ya kare to haka shi inda ciki kana iya kawai yanzu ka shigo tafsirin ka shigo da niyyar i'tikafi an kare ka gaba i'tikafi sai an jima za shigo magariba ka shigo da niyyar i'tikafi wata i'tikafi ba dole bane sai goma na karshe ba dole bane sai kaza kauli mafi inganci ya fito kyautatuwa da azumi amma ko ko azumin ba dole bane sai da shi kan kauli mafi inganci wallahu ta'ala Assalamu alaikum game da amma kuma wanda yaron da shi ake shi da kamar shi ko hamsin kuma ko hamsin ne ba da wannan babu riba ciki wannan babu riba ciki wanda ya ranci dubu hamsin aka ce mai dubu hamsin na riba ta shiga ciki babu riba ba ta shiga ciki ba tsaye tambaya ta gaba Eh ya halatta musulmi ya yi aiki a ƙarƙashin katoyi ya halatta musulmi ya yi aiki a ƙarƙashin katoyi amma ba aiki na kaskaski da walakanci ba ba ya halatta ya kasance cewa abinda kake gidan kahiri shine wanke mai mota abinda kake shine yi mai shara saboda mai saboda wannan shi ya hana fir'auna da mutane na yi su musulunta suka ce anu uminu li basharaini wa mislina wa wa qaumuhuma lana abidina yashi zamu yi imani da mutum biyu irin mu annabi Musa da annabi Haruna ga mutane su suna ɗan bauta a gidanmu su a ɗan kaskasattu a gidan musu muke sawa aiki Za ka aikin kaskasti ba a yi ne ka kashin kayan amma yana CEO wani kamfani kai a kasa yana ba istasila wani university kai a kasa yana gwamnan wata jiha kana aiki cikin cabinet ne yana kwamishinan wata ma'aikata kana kasa da yana minista wani yana halarta a yi domin aiki ne kake yi ba na kaskasti ba ba aiki ne kake mai na gida na shara da fata abubuwa wannan sha baya halarta wallawa alam. Kada sai eh, to wannan babu iskarin yin masallaci kusa ga coci babu abin da ke nuna cewa a masallaci kusa ga coci haka zai yi a yi in nan dai akwai a misali bisa sokoto ba akwai masallaci kusa ga coci na ba kuma muna jin daɗin akwai irin wannan masallacin wurin nan inda babu yin wannan masallacin wurin masallacin juma'a ne da duk sai kasance ko ina coci coci ne haka yin masallaci kusa ga coci in na akwai wuri ba laifi ba da yayi amma ba a mai da toce ita an masallaci inna Allah la yu'badu haythu yusa ba bauta ba Allah cikin inda na ake yin saba mai zaka cocin tana gefe masallaci yana gefe babu matsala inda ba a sallah ana ana masallaci kusa ga nan ba ana masallaci ai toilet toilet gefe ne ba kaga ba a sallah cikin toilet toilet amma ana sallah cikin masallaci ai wallahi ta'ala sai ka bude baki ka san masallaci ya shiga ba shi wani a da masallaci ya cika ba shi a shiga cikin cocin a yi sallah saboda cocunan da a ciki sai na umar yana cikin sayar bukari ya ce ba mu sallah abinda ke hana mu sallah a cikin cocunan saboda wayannan hotunan da a ciki za ka ba a shiga ciki a yi amma kun ga a kasar turai in mace tana so ta ba da sallah sai coci su ara mata wuri ce ku zo da wasu eh na mun ga kin bace zo <laughs> zo ga kare support ai mu za mu ki coci mu zo ki yi wayi ba za su yadda su ba da irin wannan

hakan ya yi daidai duk wanda bai samu raka ba da ya ce man adarka raka ta min al-asri fa kada qabla an taruba shamsu kada adarka al-asr ana samu hukuncin sallah ne hukunci ba falala ba hukuncin sallah ya samu raka'a wanda bai samu raka'a ba bai samu hukuncin sallah haka wanda ya samu tahiyya bai samu bai samu sallah ba wallahi ala sai kokari malamin yake matsayin da zuwa kan mutum yake ji a rediyo ko a jini shin tana yin tasiri da rishi kuma zai iya cewa amin eh zai iya cewa amin hukuncin rediyo da duk abin da ake ɗauka malamai sun ce shine hukunci na biyu na ga misali akwai shek abdulkarim sidar ɗaya daga cikin hayar kibarar ulama kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malama hadisi da akwai nan bayan kasa yanzu haka shekarar da ta wuce babban malamin mu shekarar musul abbad ya je riyad ya yi muhadara aka tambaye shi aka ce a riyad wa ya kamata mu je da shi ke wajen ilmin hadisi ya ce ku je da shek abdulkarim tada wanda yake babban malami ne sananne ne ya yi mai tambayoyi na hansa da isnadin hadisai da sauransu to a shi yake yake a cikin wani karanta suwa da yayin ta alhimma fi talabil ilm wata muhadara da yake cewa kafin da ake doka yanzu shine na biyu daga malami misali malamin da baka samu zamna inda shi kai karatu ba yana halarta ka saurara karatun shi a kasar saurara karatun shi a kasar wata matsayi na biyu yake da baka samu me shi ka saurara ba zaka yanzu yadda abubuwan da suka wazu in ka ji ana addu'a ka tsaya ka saurara in ka ji an karatun qur'ani ka tsaya ka saurara in ka ji ana wa'azi ka tsaya ka saurara insha Allah zaka samu lada kai ma wallahu ta'ala alam matsayin addu'a da ake yi na a tsarkake bukatun da wani aka duk insha Allah suna yi idan an kyautata niyya haka wa wani addu'a kwarai insha Allah za ta yi saboda addu'a ce ta mu'minai duk inda aka yi ta me kila ana su mutane su gani su ce amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk